to jama'a kamar yadda muka saba dai ga mun ƙara kwakulo wani ɗan damban wato bahagon ɗan fandam bahagon ɗan fandam dai ɗan damba ne na ɓangaren kudu kuma wanda ya daɗe na fafata dambe bahagon ɗan fandam zan so ka faɗi sunanka sunana na gaskiya abdulrazak lawa abdulrazak lawa ina kake buga dambe kudu kudu ka kai shekara nawa kana buga da kudu dambe to gaskiya dai lissafi da yanzu lissafi da san fara daga daga goma sha biyar da a zuwa sama fara buga dambe to bakon dan faddan za mu so mu ji wani yare ne kai ni biyar ne kai biyar ne to bakon dan faddan kai biyar ya aka ka tsinci kanka na ɗauka biyar in aka ce lagos ibadan da sauransu ne nan yaraba suke eh, eh kai dan biyar ina ne kai ni bereben Osun state ne bereben Osun state eh Ilesha amma iyaye na suna Lagos ni a Bepe Lagos ne eh Bariga amma de na zo my 12 eh agida gidan Alwata sai na gani to we ina cikin na jin Hausa ma lokacin hmm. ina cikin sai da yamma yayi za sa gate aka ce fita ko kuma bada kudin gate na ce to sai na fita a shigari ma na kara zuwa sai kara ce fita za a fara karba kudin gate sai na ce to ni ma bana jin hausa na ga musu da turanci cewa ni ma wannan wasan ni ma zan yi sai suka ce kan cire rigana yana ce rigana na ba su rigana suka ce to wannan rigan na ba in ban idan mai ba to ba su ban ba mun na idan ba su ba rigana kuma su bani kudi eh. a ranar da na ran fara jaraba muka idan mai da akin shagun ne da shi da Mun wala ya fa samu baki da aka bada farko mm. wasan kenan amma dai ban fadi wa mm. to aka eh, aka duba mu aka bani kudin abinci aka aka aka aka aka aka to ni ma Allah ya taimake ni na ji gare gare mu ana ne mana ana shi yarwa ko ina yarewa babu da babu zagiya ba ko ina ka ji yarwa ka ce minista da bai bago dan fanda mm. to ni kadai ne nan ba wuce haka ba ah. misali ba dan dan ran da ka fara damba inda ka fara dambe ya aka yi katsinci kanka ka zama ba kudi eh saboda ni dai a gani na sai na tambiya eh an ce ni dai a gefe lagos ne hmm. to ni kuma ko bere bere dan osun state an to dole ne zo na kudu hmm. saboda amana da cikan alkawari hmm. isa kan cikan kudu shine ya aka ka zama hagon dan fandan waye dan fandan dan fandan shago bago mai kudi dan fandan shago bago mai kudi a yayi bara ya huta to shi dan fandan yanzu na Allah ya yi ya bar dan bai eh, arziki ya karu na ubangiji Allah ya karama na arziki faris tana to yanzu na arziki ya karu yana wani gere harkan nama yake yi shanu to ni ne bago dan fandan misali wannan harka ta dambe harka ce ta mahauta kai mahauci ne ni gaskiya ni ba mahauci bane ni ba mawuci ba ne maganar Allah amma ni namiji ne cikakke wanda hmm. na yarda da Allah na yarda da manzo Allah ma fata na yarda da anu na fata na yarda da ke hmm. misali lokacin da ka fara dambe kana da iyaye iyayenka ba su maka wani shamaki ko kuma su hana ka dambe ko wani abin da ya kama da haka eh to ka san dai duk irin wasan dai iyaye in suka fara ji su dai ba su so ba amma da na dan ba su hakuri cewa ko ya ne da addu'a Allah yake yi komai ko ba haka bane tunda ma ya fi sata to a ne da addu'a to kuma su ma suna ta ne da addu'a sun ba misali babu nan kwandam lokacin da ka zo ka fara dambe ka zo ka tsinci kanka a kudu daga ranar da aka kuka idan buga kace ba a buge ka ba ko ranar ba buge ne ba amma dai amma fa samu baki amma fa samu baki amma da ban fadi da aka farfasa maka bakin nan baka ji cewa kai wannan aikin wahala bane barin daina gaskiya a yin da ni nake da eh ni dai na zuciya ne hmm. a yin da zuciya na har namiji ne ke ga hmm. washe daren ma na kara koma ne ma ne ma na mai kaba amma shi ma bai fadi ba hmm. sai a rana uku ne na mai duka daya kudawa yawanci a harkar su dambe suna kafa ina kudawa suka gaji kafa to gaskiya kafa to inda kafa ne a kudu ko nema a wajen mutum biyu zan ce to gaskiya ne na gan kafa eh. farko zaki eh. sufiyanu eh. kuma sarki yaki shagon Alago, shi ma akwai kafa to a suna gani nima nima da kafa ne agu da dama babu wani ma baya tashi hmm. to nima a wajen su ne na gani lokacin da kake dambe wani kisa aka taɓa maka wanda kisan nan har yanzu kana tunata, ta wanda kila ka su ma ka tsara su ma a duka daya to wannan magana gaskiya ne eh. to ko tana nake da ban ko ina na je ni dai gagarare ne hmm. Allah ya yi ba wai fa iko na bane Allah ne dan daga ne a haka eh. amma da na ji alabara go to da na zo na duk motar da za ka kawo sai na saka su daya ba daya babu wani babu wani da ban gogewa eh. to sai moto daya aka kawo Allah ya jika ne kuma ubangiji Allah ya gafarta mai Allah ya samu kawo ciki kamar da ya bago musan kawo shi ne kawai aka dan kawo a lokacin a ran da aka fara kawo shi ma ni na buga shi ma ma madafa waye eh. amma shi ma kasa Allah mu ko to shi da ya tashi buga ni to gaskiya ko da ya buga ni ma gaskiya to na da gani kudi a cikina na gan larodi ya ce kudi na ne eh. amma gaskiya ban san dai na yi dan mamma ne kamar san an taka wakila tambaya ma ne kai ma ni nake cewa ma wannan kudi wa suka ce kudi na ne eh. na yi dan be eh. eh suka ce na ce to na yi dan be aka nuna mu shana zagiya da shi eh. yana ce dan be suka ce na kano shi ne na dafa a gane ko amma lokacin da ko aka ce ne suna na balile ba ba da babar ban san ba ban san kowa ba ba mun da ka an kan wurin da gaskiya eh an gama rayuwa na gaskiya har dan be ne marta ba gumu san kaduna shine ta bayan mu abin da mare a dina ta da ban ta manta ba kuma ko ni ma ko eh, na rama ni ma ko tana kama ko abu ko kwa abu kowa mm. amma kuma ko agobe to wannan kisan nan agobe ina jin shi to misali kai kuma wa ka tabewa irin kisan da har yanzu kana tunawa a da na ce mutum daya ma a suna da dama ne eh amma wanda shine ya fi zafi wasu ma tunanin eh, masu zafi zafin da ma wasu tunanin ma ba sai kai sarkwancin wannan wannan wannan wannan wannan amma wallahi wallahi daga yanzu a gobe asuba zai ta ma lissafin mutane na su mara su da dama ko da hannu daban da kafa daban bagun dan fandam duk sa'anninka sun daina dambe kai me yasa baka daina dambe to ka san dai komai na ubangiji mm. kuma hakan ma to ina da kai ubangiji Allah tunda aka ma ba wai suna yake nema ba mm. suna Allah eh, na nema kuma fa Allah ya ba mm. kuma fa na gode mai a ranar yi ko yanzu ma aka ma dai tunda ma yara na ma shaguna na suna complain cewa to gaskiya to eh aje wani abun to nima dai da yarda Allah to nema, ina ran nema dai eh sana da ran dare eh sana'a eh, da nan irin sana'a da Allah da yi so da yin da zan ko biyar biyar ka samu ne mm. to Allah ya samu albarka to ni ma da ni ma da kana yana cikin ka na ka wani yaro ka fiji da shi eh, yaran na fiji da su dai suna da dama dama kuma Allah ya jika musulmi akwai mutum bai ma da Allah ya karba kayansa mm. akwai dan daba minista dan daba bago dan fanda mm. abba shi dan kano ne kuma ji Allah ya gafarta mu kuma akwai wani kuma anan uku shi ma minista ne shi ma dan nan ne kuma shi ma yaro su ji Allah ya gafarta mai yaro nan su ma faɗin ranji da su amma kuma akwai dogaye na guda uku ne akwai agege abubakar sare mm. dogon minista mm. akwai kuma akwai jamilu kuma ko akwai kuma ko faka faka mm. to ni dai bi yaron na da tunda ma masu zuciya ne to yaro ma bai da zuciya ma ni kore shi ne ta yance kai an sa suna na ka bi yaron na babu babu wani ma da ma hannun shi ma bai zo na ba na ma akwai bago na agwago ma guda uku ne hmm. ɗaya nan babu babu minista babu nan fanda hmm. wani irin arziki ka samu a harkar dambe so alhamdulillah hmm. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ji Allah ya karwa na daraja saboda gaskiya ni ma dan bere to eh yayi marana alhamdulillah inda ni ma eh to iyaye su ma dai to sun sani da wannan suna da ke su ma to ai Allah ya yi ko ba haka ba ne kuma akan kuma to Allah dai bai saba inda ban taba aure ba a ranar ya kasan komai na Allah ne da shirin aure yanzu ko ba eh da yarda Allah kasan komai na Allah ne budurwa a ƙasa ko babu eh ka na yi ko gaskiya to le kasan ban nema ba kasan mutum sai ya nema na bi so a ce in dora da Allah ya sa dora da ubangiji Allah ya sa na aje wannan ba. to da izinin ma yake to nima da yarda Allah zan san da zai yanzu kai bai rabi ne bahaushe kake san aure ko bai rabi yarwa gaskiya dai a inda dai wasa da suke marana da kaka to gaskiya dai kaga wani abin na ke yi na wani zago na ke yi na a kano aka yi mushi hmm. da kano farko zuwa na kano suna bai kafa ruwa kalma nake zuwa Kano ina zuwa Kano ma farko da muna Kano ma marga Yadugo Sani hmm. da shi da shi da Kano na samu wani masoyi to yana nan kula da ni alheri a kai ni gidan shi kuma wanzan mu ne shine yayi mu wani abin mm. yana son aure ɗan shi kuma ko ta fasa kuma sai Allah ya amince mm. abin bai ba gaskiya dai na tashi aure gaskiya bai shi ya zanna ma da izinin mai to masu kallon mu kun ji tattarawa mu da bagon dan fandam wanda dan dan bane kuma bai rabe ne wanda ya shiga harkar dambe kun ji na tashi bahaushe yake so ya aure in ya tashi aure masu kallo Eh, idan kun tashi ga bagon dan fandan in ka inda wani mai ya wanda zai ba bagon dan fandan ba hushiya ga bagon dan fandan yana jira bagon dan fandan mun gode da wannan ina da dan magana kaga dai ko ba wai dan wanda zai bani wa eh, kasan kuma na Allah ne ni Allah ya amince kaga dai ko ni in a sani zai yi wannan abin da aje wani wasan tana ma yara na suna samu jari wani ba baka jari Kuma dusa ne na gaba kida yanzu na to to wa zai babu kowa yanzu ma da nan gogoya. to gaskiya kafin daga lagos ma nake jiya jiya ma na toba da mm. ajo wannan yara eh. gaskiya waya na faruwa yi amma dan Allah ya dare zai eh, idan wani lokaci ya kara ba mu dama za mu ƙara tattauna domin ka faɗi number ka domin yan uwa da abokan arziki da masoya masu son taimaka maka su taimaka maka a wannan lokaci mun gode ba hagun nan fanda